Yadda aka gabatar da shugaban Najeriya kenan Muhammadu Buhari a gaban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya yayin da zai isar da sakonsa a gaban majalisar. Shugaban Najeriya ya fara magana ne akan dawwammamin muradun raya ƙasashen da aka shata guda goma sha bakwai, waɗanda ya kwatanta su kamar haka. The successor frameworks of the MDGs have come, Mr. President, with lefty aspirations and if I may say so, heroic assumptions. yadda aka shata waɗannan muradu sun zo da ababen kwadaitarwa idan ka kyale ni zan iya cewa abubuwa ne da ke da tushe amma idan har ana so waɗannan muradu su yi tasiri a duniya dole sai an ɗauki matakan aiwatar da su sai dai shugaban na najeriya bai gaza wajen bayyana wa zauren majalisar babban abin da yake ciwo a ƙasar tuwa ƙwarya ba but for now terrorism is the immediate problem nigeria and her neighbors cameroon chad Niger plus Benin, are working together to face this common threat within the regional framework of the Lake Chad Basin Commission. We have established a multinational joint task force to confront, degrade, and defeat Boko Haram. Ya ce amma yanzu matsalar ta'addanci ita ce abin da ke bukatar kulawa. Yanzu haka Najeriya da makwabtanta da suka hada da Kamaru da Chadi da niger har ma da Jamhuriyar Benin. na aiki kafaɗa da kafada wajen ganin sun shawo kan wannan matsala a ƙarƙashin haɗaka ta ƙasashen tafkin chadi mun haɗa wata rundunar haɗin gwiwa wacce za ta tunkari da kuma ga bayan ƙungiyar ta boko haram wani batu kuma da shugaban na najeriya ya taɓo shine wanda ya ji hankulan ƙasashen duniya da dama wato batun 'yan matan chibok mr president one of our major aims is to rescue the chibok girls alive and unharmed We are working round the clock to ensure their safety and eventual reunion with their families. Civil guards are constantly on our minds and in our plans. Ya ce shugaban majalisa ɗaya daga cikin abin da muka sa a gaba shi ga cewa mun kubutar da 'yan matan Chibok da ransu kuma ba tare da sun samu wata illa ba muna aiki dare da rana domin mu tabbatar da cewa mun kubutar da su su kuma koma ga iyayensu a kodayaushe suna zukatanmu suna kuma cikin jinin a ƙarshe muhammadu buhari ya kuma taɓo batun cin hanci da rashawa da ya yi wa ƙasar katutu latiniri a fam nigerian government and wavering commitment to fight corruption and illicit financial flows bari na ƙara jaddada matsayar gwamnatin najeriya game da matsalar cin hanci da rashawa babu gudu babu ja da baya wajen yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma yadda ake safara kuɗaɗen haram to a yau talata ne dai ake sa ran shugaban na najeriya zai kamo hanyar komawa gida mahmud lalo sashen hausa na murya amurka a birnin new york